This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu saurari a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowace lokaci aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da dan autan sashen hausa usman kabara da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa jirgi ya yi ta wurgo takardu Komai waɗannan takardun suka kunsa Ibrahim Abdul zai ba mu bayani a cikin rahotonsa. Hawa kuma za mu kawo muku rahoton 'yan kasuwan albasa na ƙasashen Afirka da suke wan taro yanzu haka a garin Madawa a cikin ƙasar Nijar. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. 'Yan ta'addar Boko Haram sun kai hari da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 21 a wani ƙauye kusa da garin Chibok da ke arewacin Najeriya kamar yadda majiyoyi suka tabbatar wa 'yan jaridu. 'Yan ta'addan dai an ce sun sha tsallake har-haren gwamnati biyu bayan samaman da suka kai a akalla ƙauyaku guda biyu. Garin Chibok dai ya yi ƙaurin suna ne sakamakon harin da 'yan kungiyar suka kai suka yi kuma awon gaba da 'yan mata ɗalibai sama da 200 a watan Afrilun bara. A ranar Alhamis ne dai sojin Najeriya suka ce sun hallaka 'yan ta'adda da yawa sakamakon harin da suka kaiwa a sansanoninsu ta sama a arewacin ƙasar. a sanarwar sojin saman najeriya sun ce sun jibge makamai a dajin sambisa da ke garin goza don yakar 'yan boko haram din a garuruwan su bayan sun ce sun kai samame a wurin sannan sojojin sun ce sun fatattake 'yan kungiyar bayan kai harin duk da yake dai babu wata majiya da ta tabbatar da hakan a wajen na sojan. sambisa dai na daya daga cikin inda 'yan kungiyar suke ɓoyewa kuma babban daji ne da ya malala zuwa jihohi guda biyar a najeriya sannan nan ne maɓoyarsu shekaru da dama jami'ai a ƙasar somalia sun ce mataimakin prime minister ƙasar ya samu rauni sannan akalla mutane goma sun mutu sakamakon harin bom da ƙungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab ta kai a wani otel da ke garin mogadishu wakilin muryar amurka a garin ya ce bom ɗin farko ya tashi ne a central hotel kusa da ɗakin taro na ƙasan bayan wato bakin da sauke da suke a cikin hotel din sun idar da sallan juma'a an buɗe wuta da bindigogi bayan fashewar wani bom na biyu kakakin hukumar tsaro kasim ahmed robel ya tabbatar da yadda mota cike da ababen fashewa ta kutsa cikin hotel din lokacin sallan juma'a sannan ya ce suna nan suna binciken masu gadi don gano wanda ya tada bom ɗin da kuma yadda hakan ya faru hayaƙi da ya turnike saman hotel ɗin da ya yi suna wajen jami'an gwamnati 'yan majalisu da ministoci mataimakin mai garin mogadishu muhammad adam gulad na cikin waɗanda suka mutu a cikin wannan harin in ji hukumomin ƙasar mataimakin firayim ministan ƙasar muhammad umar ate na cikin waɗanda suka jikata tare da ministan sufuri na jiragen saman ƙasar ali ahmed lama jangali shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud ya tur da wannan harin da ya ce rashin imani ne ta shafinsa ta twitter ya kuma jajanta waɗanda suka jikata sakamakon wannan al'amari ƙungiyar al-shabab dai ta ɗauki alhakin kai wannan harin ƙungiyar dai ta kai hare-hare da dama ga gwamnatin da fara hula a matsayin abin da suke cewa yana daga cikin yunkurin tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An kashe kimanin mutane 40 tare da raunata wasu da dama a jerin hare-haren bam a mota har kashi uku a arewa maso gabashin kasar Libya. Hare-haren dai sun faru ne a garin Kubba a ranar Juma'ar nan, garin da ke kusa da inda 'yan ta'addar ke da karfi amma wajen na ƙarƙashin ikon halartacciyar gwamnatin Libya. Har yanzu akwai tababar rahotanni kan sanin zahirin yawan hare-haren. Jami'ai sun ce bom ɗin farko na motar ya fashe ne a kusa da gidan wani jami'in gwamnati wanda aka ce mataimakin kakakin majalisar zartarwa ne na kasar a yayin da na farkon kuma ya fashe a kusa da wani gini na jami'an tsaro a garin kasar libya dai ta daɗe da wannan matsala inda kasar libya dai ta rabe eh, gida biyu tsakanin 'yan yakin sunkuru da kuma rukunonin gwamnati har biyu a lokaci guda har yanzu dai kasar tana farake sakamakon wannan abutun bayan mutuwar mamar gaddafi a shekarar 2011 ofishin binciken ayyukan ta'addancin amurka ya bayyana cewa yankin bakara na kungiyar is sun ɗauki alhakin kai hare-hare na wannan da ya faru a kasar ta libya kuma sun ce wanda suka kai harin 'yan kasar saudiya ne da libya da labaran duniya kenan kuka saurara. An ga wani jirgin sama ya yi tawatsu takardu daga sama a wasu ƙananan hukumomin jihar Adamawa, in ji Ibrahim Abdulaziz. Ibrahim, gare ka. a dai wani yanayi na ba sabon ba wasu jiragen saman soji biyu ne da ke shawagi a sararin samaniya suka watsa wasu takardu a kananan hukumomin jihar adamawa kasidun da ke ikirarin cewa mayakan boko haram na nadama abubuwan da suka aikata yayin da bangare guda kuma takardun ke da hashin damo wasu mazauna garin gombe da aka watsa waɗannan takardu a gidajensu sun bayyana cewa kasidun an rubuta su ne a cikin harsunan hausa turanci da kuma harshen larabci lamarin da ya jefa jama'a cikin fargaba. jirgi yana shawaki a kanmu yana watsa takardu amma mun dauki takardar mun karanta eh da turanci akwai na turanci akwai na arabic akwai na hausa amma ni wanda na samu na arabic ne fa wato ke kawara kana gani da bindiga aiki eh, sako ne akan cewa sun dan yi rigeta abin da suka yi to kuma turancin ka karanta dai yana bayani kamar ba Baya ga gombin haka nan ma an wazo irin waɗannan kasidu a yankin sun kamar yadda wannan jami'in karamar hukumar da ya nemi a sake sunan su ya tabbatar. A tsakiyar gari a kanar kuna jefa suna yawa cikin gari suna jefa ko ta ina jirgin Ya jama'an gari kuma suke ciki. to yanzu jama'an gari da yankalin su a tashe yake amma na yi rikotin ma mai girma ta yanzu ya magana da jami'an karo a yola kuka ba sa tabbacin cewa sojoji ne pamphlet din sai tis da Allah jama'a kar da hankali eh. wannan da yana zuwa ne yayin da rundunar sojin kasar ke cewa tana samun galaba akan mayakan na Boko Haram batun da masana ke ganin fa akwai bukatan katun ta natsu kamar yadda malam Muhammad Abdulhamid na bai ci gaban al'umma ke cewa yau mutane suna jin cewa ma abin kamar shirya haka yi wannan sai ya zama to kamar su bangaren jami'an na Najeriya abubuwan da suke yi sai ya zama in suna haka zai ba da dama kenan sai jama'an gari sai su rika cewa ai sojojin Najeriya Najeriya suna ƙoƙari eh, kuma abubuwan da suke yi yanzu ya kamata ma a fito eh, a ta masu addu'o'i da sauran eh, abubuwa masu kama da irin waɗannan amma kuma ainihin abin da ya kamata ya zama cewa an shi ne duk lokacin da ake waɗannan abubuwan daga sojojin Najeriya na an ta samu abubuwa da yake ba haka ba za su ce mana sun kashe shekau sai shekau ya fito ya kama magana za su ce mana sun karka wuri ka ba sai kuma sai ta bayyana ba su karka wurin ba sai ga an fito an yi banna ma fiye da abin da yake da eh, yake da shan. da haka nan wannan dole ne zama an yi tsantsan nan kuma ta yaya za a yi ana zuwa ana rarraba abubuwa bayan to sai dai kuma wani masani haka tsaron Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin fa ba abun mamaki bane abubuwan da ke faruwa a yanzu mu ko da sunan wane ne ma aka ce an raba pamphlet ko da da sunan waɗanda ake kira domin takamammiya yau an kace boko haram abubuwa da yawa ne suka zama boko haram yau fashi da makami ma sunanta boko haram yau sace mutane ma a karbi kuɗi sunanta boko haram to don haka ba sunan ne mu yake damu mu ba kuma a fanni ta tsaro abin da zai kawo eh, tsaro ya shiga rashin tsaro ya bata shi ake ake tsammata shi kuma ake nufi don haka ko ma da wane ne yake ba da waɗannan pamphlets ɗin da gaskiyar magana ƙarar shi ne mun faɗa yau shekaru uku kafin yau ah, makasudiyar wannan rigima domin ah, karɓar mulki ko ta hannun kaka kuma a yi ta watanda da kuɗin mutane kamar yadda ake yi ba a kuma so a bar wannan mulkin a yi ta karɓewa a yi ta karɓewa dalilin da duk waɗannan abubuwan suke fitowa kenan. Yanzu dai lokaci ne kawai ke tabbatar da gaskiyar waɗannan ikirarin da ke fitowa daga bangarorin soji da kuma na mayakan Boko Haram yayin da ma ake harama guna da babban zaɓen da ke tafe. Ibrahim Abdul Sashen sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. an gaishe ka mala ibrahima yanzu masu kasuwanci albasa na kasashen afirka suna gudanar da taro akan wannan kasuwanci nasu kamar yadda za mu je a cikin wannan rahoton da sha'ibu mai ne aiko mana daga jamhuriyar nijar Kungiyar saka ido mai suna Oro Awok mai kula da hada-hadar kasuwancin albasa cikin kasashen nahiyar Afirka da wani taro domin dibawa da magance matsalolin kasuwancin albasa da take fuskanta a cikin kasashe 22. Shi yasa jin ta bakin shugaban wannan kungiya ta Oro Malam Aziz Annabi ya mana fashin bakin shi wannan taro. Wannan taro taro ne mai muhimmanci. Taro ne na duk kasashe Afirka. na manoma albasa da kasuwancinta saboda matsaloli da muke samu bisa hanya a doko wurin noman zuwa wurin saidawa a cikin kasashen waje kasuwa da transporter duk muka kiraye su don mu gani mataki da za mu dauka don manoma da 'yan kasuwa su ji dadin abu wakilan kasashen ghana niger cote d'ivoire benin nigeria da sauransu suka rarci wannan zaman taro na ƙasa da ƙasa annan madawa jihar tawa domin cimma wannan buri ga wani wani ɗan ƙasar togo mai suna sobabe siraji irin matsalolin suke fuskanta kan albasa ya zuwa bakin gate kamar su kai daga nan ma a kai sun rube bayan siyu bayan haka matsalolin hanya ga duwan ga gendarmomi ga polis daga burkina gabatan lokaci kuma burkina mu kamar mutum ya tashi nan inda ya kai burkina to ba sa da matsalan hanya mun gani niger da ya yi kokari niger ya yi kokari da matsalan hanya to yanzu daga kancari mutum ya zo ma sai ka ga ma an tara mota mota nan ta sai amma ma tafi ma lokaci ma da ya wuce ina kiran ka ga kungiya ta oro da tun da mun ga nan abinda mun muna so da oro mu duka mu hadu mu yi aiki a rage matsaloli da yana hanya dama shi ga wannan taro shine sakin falala domin bunƙasa kasuwancin albasa a cikin ƙasashen nahiyar afirka da magance matsalolinsa wakilin ministan ci gaban gona na ƙasa malam isa manu da ya jagoranci wannan zaman taro shi ina mutakana za a ɗauka domin a ce manoma albasa sun ci wannan gajiya duk da koke-koken da kenan suna ta yi matakin da gwamnati take doka kullum kamar kun ka sani mu dai muna promotion kin wannan albasa kenan kullum muna muhawara ta cewa ta wuce hanya ya kamata mu bi dan mu ga casu masu kwam su saye sun samu sarari dangance da sayanta kuma dangance da kanta amma babu shine ƙasa tana imuwa wadda ce maka kamar wannan bariyar a shahita tunda ita kankanta wannan bariyar bancikan da ake yi yana tallafa ma da gwamnati da kuma sukan su manoma shin ba shi ne aka samu a ce a so angare a ba a ba manoma da raushi shayin mani madan amurka daga madawa a jihar tawa to mun gode shayin mani to da yake juma'a ne ku ne za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayoyinku a lambar nan da kuka sani wato lambar kuma ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraron kira daga gare ku a kowane lokaci ba mu ne muka ba ku take ba Tauma da lamun samu kira na farko daga Taraba. Wane ne daga Taraba? Yaya ne da garin Ayuba Karamar kuma Alakula da ke jihar Taraba tarayyar Najeriya. To, menene ra'ayinka wannan daren madubo? Ra'ayina shi ne kawai gwamnatin Najeriya da yau gari suka da yan boko ina kamu zaɓen ne ya shi. Eh wannan ra'ayi naka yayi to Allah sa mahukuntan sun ji kuma za su yi wani abu akai insha Allah. To godiya muke yi. To madalla. to yanzu kuma ga mu daga kira daga jihar mu a jihar Niger a garin Oshishi wane ne daga Oshishi Ina na bala ne mai wancan daga Oshishi a jihar Niger to malam bala na Oshishi menene ra'ayinka wannan daren yau zan bayyana ra'ayina ne akan dambaron da ke faruwa a majalisar dattawan Najeriya to dattawan majalisar dattawan da suka kuma suka kira ta yi rigega ba ta yi rigega kamata ta kira ba ya kamata ta kira jami'an tsaron Najeriya ne su tambaye su me dalilin da yasa suka hana a yi zaɓe ranar sha hudu ga watan da muke ciki sun kuma suna kira suna sun bar jaki suna dukan tanki da inda matsala take ba su nemi wurin ba sun kuma suna neman jirgin gaskiyar da ake ya shirya mazaɓe sun kuma jami'an tsaro sun hana zaɓe to kuma sun kuma suna kiran jirgin ai ba jirga ne kamata su kira su zaune da su tambaye shi ba jami'an tsaron Najeriya sun yi Malam Bala ba a ganin an wuce nan yanzu? Eh? Ba a ganin an wuce nan yanzu? Eh an wuce eh na ji an wuce wurin kana ji ko ina jin ka ya kamata a an ci gyara ne bisa zuwa gaba nan gaba kuma ana isa cewa jami'an tsaro Najeriya sun ce sun kara daga zabe to mu kuma gaskiya a halin da muke cikin yanzu Najeriya ba mu wata a daga zaben da muke cikin yanzu muna muna farkon Allah Allah ya ba da iko ai wannan zaben lafiya duk mun to mun gode kwarai da gaske malam Bala mun gode kwarai yanzu bari mu je Yola waye daga Yola Musa mai doya ran da ba jamba mana yola. Ah, Musa mai doya, to barka da waraka. Me ra'ayinka wannan daren Musa mai doya? To, ni dai ra'ayi na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya. Amin sun ma'amin Malam Musa. Allah zaunar da ƙasar mu lafiya. Amin sun ma'amin Malam Musa. Allah ya yi mana shi don albarkacin kalmukun la ilaha illallah. Amin sun ma'amin Malam Musa. Amin wannan ra'ayi na ya yi daidai. Sannan gode sosai. Na daidai na nema ban samu ba sai. To ai ka ga yau ka data. To madalla Malam Musa yanzu bari mu je Plateau kuma wane ne daga Plateau? Mera nake kira daga Plateau. Mera to me ra'ayinka wannan daren? ina ba wa mutanen na shara wanda aka zuba takardun na kansu su saki jikinsu wannan duk ƙarya ne. Tawo. Eh kansu saki jikinsu. Ra'ayinka kenan? ra'ayi na kenan ƙarya ne. To to Allah sa su. Eh. Mm. Madalla na gode. To madalla mun gode mera. Eh. Madalla sai da safe. To Allah ba mu alheri. Ku ne za ku kira fa. Ku faɗa mana ra'ayinku ba mu ne muka ba ku take ba kuma lamban na nan guda ɗaya tilo biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma a sa alaman plus a gaba kafin a kira ku ne za ku faɗa mana me kuke son ku bayyana ra'ayinku a wannan lamban tamu akwai batutuwa daban-daban siyasa ne zaɓe ne zamantakewa ne eh, tsaro ne da dai makamantansu tattalin arzikin ƙasa ne ababen rayuwa ne ga sunan babu iyaka To yanzu mun samu kira daga Legas. Wane ne daga Legas? Eh, Mal Nura Jin to da me ra'ayinka? <laughs> Ra'ayina shi ne Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓen nan lafiya Ubangiji Allah sa a yi shirin masu shi. Amin sun ma amin Mal Nura Jin. To ya yi kyau. Wannan ra'ayi naka ya yi daidai. yanzu bari mu je kaduna birnin gwamna wane ne daga kaduna ya layin kaduna ya tsunke a ta kokartawa har a samu lamban tana nan dai ba ta canza ba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu to yanzu kuma ga kira daga bauchi wane daga bauchi adamu ne misko zadawa daga bauchi to malam adamu menene ra'ayinka ra'ayina shi ne muna roƙon hukuma da Allah a masa a sama da tsaro kafin lokacin zaɓen nan eh, wannan ra'ayi naka ya yi daidai yana ma'ana ne kwarai da gaske da fatan kuma Allah zai kama da zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma kasa baki amin sun ma amin mal adamu amin sun ma adamu na gode sashen hausa na murya to mun gode Allah sa mu hukunta sun ji kuma ku za ku kira fa a lambar nan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar waɗa muna ra'ayinku ba mu ne muka ba ku takin abin da za ku bakin makirfo buɗe ke ka waɗa abin da kake so amma to yanzu ga mun sake koma lagos cunkus tsakin tsumma makaranki sai an dawo wane ne daga lagos yawa rabiu musa bekariya ne daga lagos to Rabi musa me ka wannan daren eh, to ra'ayi na ladan yawa. Hmm. ni dai na san <clears throat> wannan zabe da idan an ke daga shi eh. kullum an ke daga wanda aka daga hmm. to akwai lauje cikin a akwai lauje cikin naɗi haka kake gani kuma sai haka nake gani to to eh. Allah Allah tabbatar da alheri mun gode yanzu bari mu je ga wani ya kira daga garinmu kwantagora wane ne daga kwantagora eh, a kana magana da ibrahim garba mai hilo da arusa to la ibrahim mai kilo da arusa me ra'ayin kamala ibrahim ra'ayina ni dai ina ma sojojin najeriya kyakkyawan addu'a da allah ba su nasara ga wannan yaƙi da suke yi to amin sun amin malam ibrahim nan ka tsaya allah ta mu lafiya to amin sun amin mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je fatakol waye daga fatakol A Fataku Hashim Mummuni ne dan Nijar wanda yake a nan jihar Rivers. To Hashim Mummuni me ra'ayinka? A ra'ayina ni yau zan yi ma 'yan uwana 'yan Nijar al'umma cewa gaskiya su haɗa kansu su kalubalanci ƙungiyar Boko Haram saboda barazana ce duka ga ƙasashen mu na yammacin Afirka. To gaskiya 'yan Nijar sai ta ga bambancin siyasa wannan kunge ba abu bace wadda za a yi kallanta wani bututu ne wanda yake in ba an warga za ba to mutane ba za su samu kwanciyar hankali ba. Kuma ina tabbata ma duniya cewa kungiyar Boko Haram a Nijar ne za a yi musu abubuwan rabiyar da Allah. To Allah tabbata. Wannan shine abu mai girma na gode. To mun gode Malam Hashimu. Mun gode Malam Hashimu. Yanzu bari mu je jihar Filato. Wane ne daga jihar Filato? Ladan Social ne da Kano Ladan Social. eh daga yalwan shandam to daga yalwan to ladan social gaske ne a ra'ayi na ba dai an kashe gullok bane duk shine shugaban boko haram wa iyaz billahi haro ku za ku kira mu akan lambar nan mai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar ku faɗa mana ra'ayinku ba mu muka ba ku take ba amma fa a sa alaman plus kayan a kira kila shi yasa wasu ba su kan samu a sa alaman plus don ka yi baka sa alaman plus ba da wuya ka samu wasu na cewa suna ta yi suna ta yi ba samu ba kila su kan manta ba sa alaman plus ba a sa alaman plus biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar domin a faɗa mana ra'ayi domin ku ne za ku faɗa mana ra'ayi ba mu ne za mu muka ba ku take ba kuma batutuwa ne duk wanda ga kuna da sha'awa a kai a kan shi za ku yi magana zamantakewa ne tattalin arziki ne zaɓe ne tsaro ne wadata ƙasa ne da gwamnati da ababen mawa rayuwa ko kuma gwamnatocin jihohi da dai sauransu yadda ku karu mu ma mu karu ko masu saurare su karu to yanzu ga mu a jihar katsina ta dukko alhamdulillah waye daga katsina umar ne daga katsina to malam umar me ra'ayin ka wannan daren ina ina son in kira ga gwamnatin katsina shi eh. ma cewa me eh da Allah ya taimaka mutanen da ya sa kwamiti za a maida wanda aka dakatar na lokacin mai taimaka mai da su aiki da Allah da annabi wannan na naka mai ma'ana ne na abin eh, da mutane aiki ba eh, Allah sa gwamna ya ji amma bai ji ba Allah sa hajiman shi sun ji eh, da fatan kuma gwamna da gwamnati za ta yi wani abu akan wannan lamari don wannan batu ne muhimmi mun gode kwarai malam Umar kuma ina ganin da kiran malam Umar daga Katsinan Dukko muka kawo ƙarshen wayan da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce in baka samu yau ba a ƙoƙarta gobe in Allah ya yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice zan fara da wannan labarin elefanto na cote d'ivoire sun yi koyi da yayyunsu inda suka daki 'yan wasan kamaru da ci biyu da ɗaya a wasan afirka na yin ƙasa da shekaru 17 da ake bugawa a kasar niger bayan kamaru na dukan ita Cote d'Ivoire da ci daya da nema har aka je hutun rabin lokaci ana ma kusa da ƙare wasan ne a minti 77 da fara wasan frank kofi ya zura ƙwallo sannan a minti 84 idrisa dumbia shi ma ya ta kwallo a ragar kamaru haka aka tashi kamaru ɗaya cote biyu a wasan gaba ita cote d'ivoire za ta kara da mali ga yadda ake a wasan a rana na ɗaya cote d'ivoire da afirka ta kudu sun tashi biyu da biyu mali ta ci kamaru da ci uku da ɗaya a rana na biyu mali da afirka ta kudu sun tashi biyu da biyu cote d'ivoire biyu kamaru ɗaya a ranar lahadi na in allah ya kai mu mali za ta kara da cote d'ivoire kamaru kuma za da afirka ta kudu a hali yanzu mali ke kan gaba da ɗigo uku da ɗigo uku da ƙwallaye biyu cote d'ivoire ce ta biyu da ɗigo hudu da ƙwallo ɗaya na ukunsu afirka ta kudu da digo biyu sannan a baya kamaru ba ko digo ko ɗaya a ranar 25 ga watan nan na fabrairu ne za a yi zaɓen shugaban hukumar kwallon kafa na kamaru mai koyar da 'yan wasa na cote d'ivoire hervé renard yana da burin komawa ingila koyar da wasa shi hervé renard ya tabbatar da hakan kuma ya tabbatar da cewa yaya ture baya son motsa jiki shi hervé renard ya fara koyar da 'yan wasan cote d'ivoire ne a bara sannan kontrakin dinsa zai kammala da ita cote d'ivoire din a watan yuli na shekarar 2016 mamadu danda sashen da amurka a jamhuriyar kamaru To yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙaro tsatsauran ra'ayi wani ƙalubale ne da dokar ƙasa da ƙasa da kuma nuna rashin imani da suka biyo bayan yakin duniya na biyu wanda tsari ne da wayayyar duniya ta kafa ta kuma kare cikin shekaru saba'in da suka gabata. Kowane sati na zuwa ne da misalan yadda nisan sharrin ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi suka kai a cewar sakataren wajen amurka john kerry alal misali ka dauki abin da ya faru akan wata makaranta a peshawar pakistan inda yan tarik taliban suka kai hari suka hallaka mutane 141 ciki har da kananan yara 132 ko kuma har-haren da yan boko haram suke kaiwa kan mutane fararen hula a nigeria chadi da kamaru wanda ya salwantar da dubun dubatar mutane a shekara ta 2001 ga kuma masifar rashin imani da kungiyar da aish take nuna waɗanda ta kama waɗanda hadda gicce kananan yara da sayar da su a matsayin baya. bayi tare da yin amfani da yara masu taɓin hankali wajen ƙunar bakin wake wannan shine abin da muke fama da shi a cewar sakataren harkokin wajen amurka kerry duniya ba za ta taɓa firgita ba kuma ba za ta taɓa bada da bori kai ya hau ba ga waɗannan tsatsauran ra'ayoyi da take fuskanta kuma amurka da abokanta a ƙasashen turai na taimakawa wajen jagorancin faɗa da murƙushe waɗannan wurare da haka ke faruwa yau ƙungiyoyin haɗin gwiwar da ke yin yaƙi da da'ish suna da mambobi 60 kuma suna samun nasara kan ƙudurinsu na ƙasƙantar da murƙu kushe kungiyar da an kaddamar da hare-hare dubu biyu ta jiragen sama kuma an sake kwato wani yanki mai faɗin kilomita saba'in murabba'i an kuma hana wa ƙungiyar da ish ɗin amfani da wasu ma'aikatun na man fetur da iskar gas wadda suke samun kuɗin shiga da su sannan kuma an tilasta musu canza dabarun su na yaƙi amma wannan farawa ne kawai in ji cewar sakatare keri dole ne na kasashen duniya su fitar da dokokin da za su rushe hanyoyin horar da 'yan ta'adda da magance batun rashin haƙuri tafiya da kowa ta wajen harkar tattalin arziki sannan kuma a ƙirƙiro wasu hanyoyi da za su maye gurbin tsaurin ra'ayi a ƙasashen da abin ya fi tsanani a cikinsu in ji cewar keri gwaje-gwajen da muka fuskanta a yau sun tilasta mana mu shiryawa da tsarawa da haɗa kai da nuna cewar ba za mu taɓa amincewa da wasu tsatsauran ra'ayoyin 'yan ta'adda ba a maimakon haka za mu gina ɗabi'u su nagari da ilimi na bin doka wannan shine matsayarmu kuma ba ni da shakka a nan gaba. Shirin da Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da wannan kuma kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice kuma ga Usman Kabar din da takaitattun labarai. To a gaishe ka Ladan Ibrahim a yawa A wani kakakin rundunar sojan Ukraine ya ce 'yan awaren kasar da ke da daurin gindin Rasha sun yi ta harbin su a daren jiya duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da ya kamata a ce tun tuni ta fara aiki a tsakanin sassan biyu. Anatoly eh, Stelmak ya ce dakarun 'yan tawayen sun mai da hankalinsu ne wajen kai hare-hare a kan sashen garin Donetsk inda suka yi ta urga rokoki a kan wani ƙauye kusa da garin inda ake kiran garin da suna Krakow. haka kuma stalmark ya ce har yanzu rasha na ci gaba da aiko da makaman yaƙi da suka hada da manyan tankunan yaƙi zuwa cikin ƙasar ta ukraine a jiya alhamis ne dai shugabannin ƙasashen ukraine ɗin rasha faransa da jamus suka sake jaddada ƙudurinsu na tabbatar da cewa wannan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka rattabawa hannu tana ci gaba da aiki shugaban faransa francois hollande da kuma ta jamus angela merkel sun yi gargaɗi ga dukkanin ɓangarori biyun cewa dukkaninsu wanda ya saba yana iya fuskantar kakaba ta kunkumi duk bangarorin mayakan na zargin juna da karya doka fiye da lokuta da dama madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai gobe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ku har da shirin nan na ibrahim alfa ahmed na abar ya huce yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabar da ya taya ni gabatarwa da julie gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato natsha ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.